Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mita 25, 21 mita 16 sai ta yanar gizo ko intanet a kan akan voahausa.com. A jamhuriyar Nijar ana iya sauraron mu kai tsaye ta VOA Africa a mita 200.5 a zangon FM ko kuma ta gidajen rediyon amfani sarauniya Nomad da Lol da kuma Fara'a. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum Ibrahim Alfa Ahmed tare da Usman Ahmad Kabara da sauran abokan aiki daga Washington gundumar Columbia ke farin cikin gabatar muku da shirin mu a wannan yammaci na Lahadi ga kanan labarai. An sake samun barkewar barin wuta a babban birnin Sudan ta kudu biyo bayan rikicin da aka shafe kwanaki ana yin sa da 'yan adawa. shugaban amurka na ta kokarin ba amurkawa kwarin gwiwa game da kaduwar da suka yi na harbin wasu bakaken fata guda biyu da kashe 'yan sanda guda biyar a birnin dallas iyalan ba'amurkiyar nan ma'aikaciyar jaridar sunday times of london mary colvin sun shigar da kara akan gwamnatin syria to madalla damuna ta sauka ga dangada jamhuriyar niger babba abin da ake fargaba kai shine rikicin makiyaya da manoma za mu ji rahoto a kan wannan wasu ma'aikatan lafiya jihar adamawa sun ce shekaru biyu kenan ba a biya su albashi ba to amma hukumomin jihar sun ce an yi magudin cusa sunayen wasu daga cikinsu wasu 'yan gudun hijira afirka ta tsakiya da ke kamar kuma sun ke ƙasa ƙasa sun ce ba za su koma ba yayin da shugaban ƙasar yake cika kwanaki 100 kan hawa karagar mulki a yau lahadi grace tana tafi da shirin bishara to amma yanzu ga labaran duniya jama'a tare da sallama ga cikakkun labaran an sake samun barkewar barin wuta a birnin sudan babban birnin sudan ta kudu biyo bayan rikicin da aka shafa kwanaki ana yin sa da 'yan adawa wanda ya sanadiyar kashe fiye da mutane 100 shaidu a juba sun ce jiya lahadi harba-harban ya watsa a bangarori da dama a birnin a musayar wutar da aka yi tsakanin 'yan tawaye da jami'an tsaron gwamnati a baya dai ma'aikata harkokin wajen amurka ta yi kira da tattausar murya don tausasa 'yan sudan ta kudu bayan yin kazamin faɗan da aka tafka a ranar jajibirin bikin ranar 'yancin ƙasar inda takardar da amurkan ta fitar ta yi kira ga mayakan da ke marawa shugaba salbakir kir baya da kuma 'yan tawayen da ke goyon bayan mataimakinsa na farko rek mashar da su sasanta a tsakaninsu hatta kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya sun yi allah wadai da wannan rikici da ya ci ya cinyewa a birnin birnin na juba ciki har da harbe-harben da aka kai wa wasu jami'an diflomasiya na majalisar ɗinkin duniya a juba a ranar alhamis ɗin da ta gabata shugaba barack obama na kokarin bawa amurkawa kwarin gwiwa game da kaduwar da suka yi a harbin da aka yi wa wasu amurka bakaken fata guda biyu da kuma kashe 'yan sanda da aka yi a dallas har su biyar na kwantan bonar da wani bakar fata ya yi a lokacin zanga-zangar birnin dallas a jihar texas inda ya yi wa 'yan sanda dauki ɗaiɗai ya kashe guda biyar tare da jikkata guda bakwai obama wanda abin ya faru yana wajen taron rundunar tsaro ta neto a birnin wasau ya dakata akalar jawabinsa ne game da abin da ke faruwa a kasarsa a lokacin da yake taron manema labarai ya kuma takaita tafiyarsa ta turai da kwana ɗaya don komowa gida a jiya lahadi da daddare don fuskantar yadda za a shawo kan matsalar sannan ya bayyana cewa zai isa birnin dallas a tsakanin 'yan kwanakin nan kamar yadda magajin garin ya gayyace shi game da faruwar wannan matsala shugaba obama ya ce ba zai daina jingina faruwar waɗannan matsaloli da rashin yin takunkumi game da mallakar bindiga barkatai ba wanda ya ce yana taka muhimmiyar rawa a wajen aikata aika-aika. iyalan ba'amurkiyar nan ma'aikaciyar jaridar sunday times of london mary colvin sun shigar da kara akan gwamnatin syria inda suke kukan cewa gwamnatin ta yi fakone tare da kashe ta a shekarar 2012 colvin ta mutu ne tare da wani dan jaridar daukar hoto bafaranshe remy ochlake lokacin da gwamnatin bashar al ta yi dabara harba makamin roka zuwa wani matsugunin yan jaridu a birnin homs da kuma gudun da ke gundumar Ah, birnin da ake kira bab amr a ranar 12 ga watan fabrairun shekara ta 2012 har wasu 'yan jarida guda uku ma sun jikkata a wajen wata kungiyar rajin kare 'yan jaridu a birnin new york ta ce gwamnatin syria ta kashe su ne saboda kar su tona asirin kashewa na kanshin mutuwar da aka yi wa wasu mutane aka kashe su a homs ministan yada labaran kasar siriya ya ce a lokacin da abin ya faru gwamnati ma bata san colvin da ochlik suna cikin kasar ba an dai shigar da wannan karar ne a madadin yar uwar mary da ake kira kathleen colvin da sauran iyalansu a shekaran jiya asabar a babbar kotun amurka da ke birnin washington dc labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a washington dc a jiya lahadi 'yan jam'iyyar adawa ta labour party a kasar australia sun yarda da cewa sun sha kayi da aka yi musu a zaben da aka yi kwanaki takwas bayan kammala zaben shugaban jam'iyyar bill shorten ya ce yana da yakinin prime minister malcolm turnbull da gwamnatin haɗakarsa sun lashe mafi yawancin ƙuri'u wana kujerun da ake nema wanda hakan zai ba su damar ci gaba da kasancewa a karagar mulkin ƙasar don haka bill ya ce yana kira ga turnbull da ya ya kuma taya shi murna ta waya tambol ya ce shi da tawagarsa suna neman haɗin kan masu ra'ayin 'yan mazan jiya da za su ci gaba da wa'adin mulkin shekaru uku na karo na biyu sai dai har yanzu da ake ci gaba da kidayar ƙuri'u da aka kada ba tabbatar da tawagar haɗakar za su sami isassun kujerun da za su zama masu rinjaye a gwamnatin ba kuma za su gaza da ko kuma za su gaza da har sai sun kai ga haɗa kai da 'yan tsirari don kafa gwamnati marasa rinjaye jam'iyya sai jam'iyya sai ta kai akalla kujeru 76 daga cikin 100 a majalisa kan ta samu zama mai rinjaye zaɓe a australia dai dole ne sai shi ya sa mutane suka yi fitar dango domin kaɗa ƙuri'unsu a lokacin zaben da ya wuce. shahararriyar ba'amurkiyar nan 'yar wasan kwallon tennis serena williams ta sake lashe gasar wasan tennis na wimbledon a karo na bakwai wanda ta dankwafe mafi yawancin nasarorin da 'yar wasa steffi graf ta kasar jamus ta samu 'yar wasa serena da take a matsayin lamba daya a wasan tennis a duniya ta yi nasara a kan bajamushiya angle kaba da ci bakwai da biyar da kuma ci shida da uku a ranar asabar din da ta gabata a birnin london serena 'yar shekaru 34 a duniya ta ta rasa nasarar wasanni uku a jere a manyan wasannin da aka yi tun bayan lashe gasar wimbledon a shekarar da ta gabata daya daga cikin wasannin da bata sami nasara ba har da wani da ta sha kayi a hannun ita 'yar wasa kaba da aka buga a australia har yanzu dai williams tana bukatar cin wasu manyan wasanni guda uku don share mata fagen buga wasu wasanni da za a yi na australian margaret court labaran duniyar kina ka saurara. Tuma da labarin mu faro daga yamai a jamhuriyar Nijar inda wasu ke bayyana fargabar karuwar rikici tsakanin manoma da makiyaya ganin cewar yanzu damana ta sauka sosai a cikin kasar. Sulaimun Muni Barma ya aiko da karin bayani. Malam Manu Bage jami'i a ma'aikatar gidan gona shine sakataren kungiyar jami'an bunƙasa ayyukan noma Sinan. damana ta bana dai lalle ga ganinmu tana da fuska mai kyau akwai fanni-fanni inda ta yi saurin sabka sai abun ya kawo dan tangarda kaɗan an yi karancin ruwa wasu zonikin mutane ma bayan sun shuka sai abun ya zama ga matsala kuma an samu farar dango inda ta ɗanyi ɓanna banna wani guri amma dai sai in ce ga yanzu mana gaba ɗaya ta sauka mahi yawa inda ma mutane ba samu suka shuka ba ga yanzu suna nan suna shuka a jimilci sai in ce inda dai mutane suka samu noma ne an ka ba ƙarhi an ka sa gaba Eh, alhamdulillah ga yanzu dai kowa ya kama gaban shi eh, daga wanda suka yi noma da ja na farko suna shirin na biyu sai waɗanda suke shirin eh, noma sabra ta farko kuma zancen ganin nake muku ma akwai inda har ya fara sakanu a yayin da mazaunan karkara suka dukufa ga na duke tsohon ciniki kungiyar bunƙasa kiwo ta aren ta karkata ga ayyukan waye kan manoma da makiyaya akan batun zaman lafiya ta hanyar tunatar da su mahimmancin kiyaye burtali kamar yadda amadu dangi wani jigo a kungiyar ta aren ya bayyana muna ɗauko macayan da manoma mu haɗa su ga gari guda ko ga kwamin guda su yi muhawara tsakaninsu su ga wurin ga lalle burtali na ya kamata a bari ko su ga wurin ga eh, lalle mashayan bisa sai na ya kamata a bari ko ko wurin ga babu burtali na ya kamata su mace an kasu ƙara bi na ko su ga a wani lokaci na kamata kahin ma a yi magana ya kamata da an yi ruwa na ɗaya na bikun ga an yi taki bisashen ku kowa ya dame kenan muna wannan muhawara eh, tsakanin su to kun ga kuma alamu dai cikin nijar ya ɗauka musamman kamar wannan kashe-kashe ake tsakanin manoma da mace. ya rage sosai yankin boboye da ke jihar doso mai tarin makiyaya da manoma nan ne sashen da ya fi ko ina fama da artabu tsakanin bangarorin biyu inda a mafi yawancin lokuta akan fuskantar asarar rayukan mutane saboda haka ne kungiyar aren ta gargaɗi gwamnatin ƙasar nijar ta hamzarta ɗaukar matakan rigakafi domin kawo ƙarshen wannan daɗaɗɗiyar matsala sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar nijar tunda allah ya sani sai allah bari in kalamin noma Muhammadu gawo mai waƙa na shirya maku wakan noma na zo gare ni ya beku domin ku rike aikin noma rediyo ne ya be ku domin ku rika aikin noma. Illallahu sani sai Allah malam ba mu kalamin noma. Malam himma da ABCD garba mazajen aikin noma. Illallahu To a gaida Sule daga Eola a jihar Adamawa wakilin mu Ibrahim Abdulaziz ya ce wasu ma'aikatan lafiya na jihar sun ce yau shekaru biyu kenan ba a biya su ko sisin kobo ba to amma kwamishinan yaɗa labaran jihar Ahmad Sajo ya ce wasu su ma'aikatan bogi ne. Kamar yadda bayanai ke nunawa su dai waɗannan ma'aikata sun ma shafe da shekaru biyu babu albashi lamarin da ya su shiga wani mawuyacin hali na kuncin rayuwa kamar da yadda wannan ma'aikacin jinya da ya nemi a sake sunansa ya bayyana. Shekara biyu ne yanzu muna neman shekara biyu da wata ɗaya. ba biya mu ba. Eh muna state ne mu muna state health services management ne ta ba mu appointment. Tun hmm. lokacin ya ko ya ko bai wuce wata ɗaya ba sai aka sauke shi a kan mulkinsa. sai eh, tintiri ya zo tintiri da ya zo bai mana komai ba shi ya yabi ma'aikatansa na daban yana biyan su sa'an nan kuma sai tintiri ma aka zo aka sauke shi sai aka kawo bala ma ya zo sai ya bar ma'aikatansa na daban su ma ana biyan su mu muna zaune to yanzu ne zuwan bildon nan ya kaɗan ba mu data muka yi data muka yi komai to a wajen data ɗin. akwai yan uwanmu wanda muka yi wata goma sha bakwai da su sai aka zo aka cire sunayensu ya hmm. aka kawo sunayen wa'yansu yara na daban wanda aka sa a yanzu aka yaran ma ba sa zuwa aiki ko kuma yaran mu da muka wahala da su wajen wata goma sha an cire sunayensu. me kuke so a yi muku yanzu? eh muna neman gwamnati ne ta ci kukanmu da ta tausaya ta taimaka ta biya mu don Allah alhaji ba cikin akwai masu mata wanda a yanzu haka masu rabu da matansu akwai wayanta an koro yaran su daga makaranta akwai matan da ta rabu da mijin ta matan zuwa aiki kuma yace yawon banza take yi to ko me kungiyar kwadago a jihar Adamawa ke yi ne game da halin da waɗannan ma'aikata ke ciki a yanzu kwamar Dauda Maina da ke zama shugaban kungiyar kwadago a jihar yace fa suna sane kuma suna ma kokari na sharewa ma'aikatan hawayensu. Sai ban murin da tuntu gwamnati mu maza gwamnati saboda a yi mu. to amma ka san yanzu duk masu samu yi ka san akwai abin da ya dabaibaye muna na yanzu wadda kowa ya sani wani lokacin ko da mun zo mu sai ta nuna mana suna da matsala na kudaden shiga da makamantansu hmm. to kaga babban abu nan shine mu muna kan tuntuban gwamnati a yi biye da za a samu dama a biya su hakkin su don su ma su yi walwala hmm. to kaga kungiya dama ita ta da sako ne ta karbo kuma sako ta isarwa membobinta hmm. babban sakon kuma shine mu mutum sa gwamnati su bayar to wani lokaci muka sasa akan iya ce mana mu danyi hakuri saboda abun da ake tsammanin za a samu ba same shi da ake so ba saboda akwai ma'aikatan da tun ba yau ba dama suna kan. To sai dai kuma yayin da waɗannan ma'aikata ma ke kokawa ita ko gwamnatin jihar Adama ta ce ma ba laifinta bane na tsaikon da ake samu. Malam Ahmad Sajo da ke zama kwamishinan yar labaran jihar Adamawa ya bayyana yadda aka samu wannan matsala. Babu wanda za a za a ɗauke ba za a biya shi ba insha Allah za a biya amma wayannan da kake magana a kansu babban abin da yake mu shine an ɗauke su ai amma adadin wanda gwamnatin ba mai mangoro ta ba da izini a ɗauka ba su aka ɗauka ba aka ɗauki wayansu da aka zo kuma yanzu aka ce to a zartar a tabbatar da ainihin adadin wayan da aka ɗauka wasu suka je suka yi magu-magu suka suna neman su canja sunayen ainihin wayan da aka ɗauka da sunan wasu daban kuma wadda dama can ma ba a ɗauke su ba to insha Allah Allah ta'ala gwamnati ta tantance tana da ainihin eh, kiyasin wayanda ya kamata a ɗauka dama kuma aka ɗauka duk lokacin da Allah ya sa muka warware harka na rashin kuɗi din nan za mu yi biya za a biya wa'anda dai wanda duk ya tabbata cewa daukar su tsakani da Allah ne wallahi ya tabbata cewa za a za kuma biya shi amma wa'anda suka sa sunayen su ko kuma wa'anda suke da gata wasu suka cire sunan wasu suka sa sunan su to in ba su ga sunan su ba kuma zanga-zanga da suka yi wallahi ba za mu yadda ba don ba don ba a samun adalci bisa rashin adalci. Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya. A yau Lahadi ne shugaba Faustin Arkanch Tuadera na Jamhuriyar Afirka ta tsakiya yake cika kwanaki 100 a kan ƙargar mulki inda Majalisar Ɗinkin Duniya take roƙon 'yan gudun hijirar ƙasarsa da ke zaune a makwabciyarsu kamaru da su koma gida. To amma mafi yawan 'yan gudun hijirar sun ce babu inda za su motsa domin har yanzu akwai hatsari da rashin kwanciyar hankali a ƙasar tasu. Moki Edward Kinzeka ya yi kuma da wani rahoto daga garin Garwa Mbulai da ke bakin iyakar Kamaru da Jamhuriyar Afirka ta tsakiya. Mutane dubu hamsin ne daga ƙasar Afirka ta tsakiya suke zaune a wannan sansanin da ke gabashin Kamaru. Wasansu sun kawar zuwa nan tun farkon tashin rikicin Afirka ta tsakiya a shekarar 2013. da farko an ɗauki zaben shugaba tuwadera da aka yi cikin wannan shekara a zaman tushen sauyin akalar al'amura afirka ta tsakiya a bayan da aka rantsar da shi 'yan gudun hijira da yawa a nan sun ce sun fara shirye-shiryen komawa gida to amma kuma irin wannan shirin ya tsaya cik a yanzu kwanakin baya hukumar kula da 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya ta shirya aikin mayar da 'yan gudun hijirar da suka zaɓi komawa zuwa har gidajensu. to amma kuma kashi uku cikin ɗari ne ta suka karɓi goron gayyatar komawa ƙasar tasu. Si a pas la paix, on ne peut pas envisager le retour. Et si retour y est, c'est d'abord individuellement Dan gudun hijira Bienvenu Todera mai shekaru hudu da haihuwa ya ce babu zaman lafiya a ƙasarsa. ya ce koma da an samu zaman lafiyar ya kamata kowane mutum ya yanke shawararsa daban kan ko zai koma ko ba zai koma ba ya ce hukumomi a ƙasar ba su aiwatar da manufofin da za su taimaka wa mutane irinsa su sake komawa su shiga cikin al'umma ba a bayan da suka hasarar dukkan abin da suka mallaka shugaban kungiyar ɗaliban afirka ta tsakiya a ƙasar kamaru ekodo yanik ya ce da yawa daga cikinsu suna da niyyar neman hanyar zuwa ƙasashen da suka ci gaba domin bunƙasa tattalin arzikin kawunansu. Ils font des dossiers au HCR et au HCR les trouver des pays d'accueil. D'autres sont en train d'aller au Canada, d'autres vont aux États-Unis. Yace ce ɗalibai da dama sun fi son hukumomin ƙasa da ƙasa kamar hukumar kula da 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya su tattauna da iyalan da za su yarda su karɓe su a ƙasashen da suka ci gaba irin su amurka da canada inda za su samu ayyukan yi maimakon su koma afirka ta tsakiya inda babu kwanciyar hankali yace da yawa daga cikinsu sun rasa iyalansu kuma ba za su yarda su koma su ci gaba da shan wahala ba. duka duka dai ƙasar kamaru tana karɓar bakuncin 'yan gudun hijira su kimanin dubu ɗari uku daga ƙasar afirka ta tsakiya 'yan tawaye sun hamɓarar da gwamnatin ƙasar a bangi a shekarar 2013 kuma yunkurin da aka yi daga bisani na tumɓuke 'yan tawayen daga kan mulki ya jefa ƙasar a cikin faɗa na addini Fitina tana ci gaba da ɓarkewa lokaci-lokaci a bangi da kuma wasu sassan ƙasar. A wannan makon babban jami'in kare 'yancin bil'adama na Majalisar Ɗinkin Duniya ya ce yana fargabar sake barkewar tashin hankali cikin 'yan watannin da suke tafi. Su ma jami'an ƙasar Kamaru sun ce ana ƙara samun tankiya kusa da bakin iyakar tsakanin al'ummar da suke yankin da kuma 'yan gudun hijirar da suke zuwa nan. Manga Timothy Bell yana aiki a sansanin 'yan gudun hijirar na Garwa Mbulai. Une partie de ces réfugiés, quelques-uns, rentrent déjà, mais la grande majorité est demeurée encore ya mafi yawan 'yan gudun hijirar sun yarda su koma gida suna masu faɗin cewa idan har da gaske ne an samu zaman lafiya to me yasa sai sojoji sun raka motocin da suke kai kayan agaji zuwa ƙasar tasu ya ce su kuma mutanen da suke zaune a yankin suna korafin cewar 'yan gudun hijira ne ummul haba'isin fashi da makami wanda a yanzu ya yaɗu kan manyan hanyoyin mota na garwa mbulai da kuma sace mutanen da ake yi ana neman kudin fansa shugaban ofishin kula da 'yan gudun hijira na majalisar ɗinkin duniya a garin mai ganga a ƙasar kamaru jose katunda ya ce akwai buƙatar kyautata halin da 'yan gudun hijirar suke ciki Il les trois le gouvernement camerounais, le gouvernement centrafricain ya ce yana da matukar muhimmanci ga gwamnatocin kamaru da jamhuriyar afirka ta tsakiya da kuma hukumar kula da 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya su zauna su tattauna makomar 'yan gudun hijirar nan da kuma yanayin da idan har ya samu 'yan gudun hijirar za su iya komawa ƙasarsu idan suna son haka ya ce ya kamata a samu ƙarfin zuciyar siyasa ta taimakawa 'yan gudun hijirar nan wajen sake gina rayuwarsu babbar ayar tambaya da ake da ita ce shin waɗanda 'yan gudun hijirar za su yarda su sake gina rayuwar tasu a cikin jamhuriyar afirka ta tsakiya? kada a shafa da cewar ana tare ne da sashi hausa na murya amurka daga birnin washington dc hal yanzu ga grace alher abdu da shirin bishara Jama'a salamu alaikum barkamu da Lahadi Grace Alheri Abdi ke farin cikin sake saduwa da ku wannan shirin. A shirin bishara na wannan makon Reverend Maxwell Iliya Kure, sakataren ekuwa DCC a Jimeta Yola, ya yi nasiha kan rashin adalci inda ya ɗauki karatu daga cikin littafin Luka Sura 23. Zan karanta daga cikin littafin Luka Sura 23 aya ɗaya zuwa aya biyar. Wannan wurin sanannen labari ne wadda kullum ana wa'azi a kanta game da azaban Yesu da kuma mutuwarsa. A nan an kawo Yesu a gaban sarkin Bilatus. Abinda ya za hankali na a nan shine irin halayen sarkin Bilatus. Sarkin Bilatus so uku yana faɗi a wannan sura na Luka Sura 23 nan yana faɗi so uku yace ba a same shi da wurin laifi ba. Misali ya faɗa aya uku uku ya kuma sake fadi a aya goma sha biyar kanan ya sake fadi a aya na ashirin da biyu ya ce ba a same shi da wani laifi ba to me ya sa za a hukunta shi amma saboda bilatus rashin adalcinsa sai ya yarda cewa zai hukunta yesu me dalilin da ya sa zai hukunta yesu ayar ya ce sai bilatus ya ce to a tun da bai yi laifi ba zai mishi bulala in kuma sake shi tambayar na shine me ya sa bilatus in mutum nan bai da laifi me ya sa za ka hukunta shi me ya sa za ka mishi bulala wannan yana nuna mana cewa a ce yau idan Allah ya baka shugabanci sa'annan kuma baka iya ka tsara fashi ka mori hikima a ciki ba ka iya batawa ka iya kuma musguna ma mutane ai da ya mori sa da kyau da ya tsaya akan gaskiya ya ce ko da yake ban sami shi laifi ba dole in sake shi ko da sun masa mishi lamba zai ce babu bari in bada misali wani lokaci za ga mutum a cikin gaskiya yana aikin sa babu ha'inci yana kamanta gaskiya amma mutane za su koma a gefe su taru sai su kulla masa sharri su ce wannan hakika ya kai a mishi kaza a hukunta shi amma kuma idan su gabanin ba su kula ba sai a gan cewa sun hukunta mutum ne abu na biyu wani lokaci tadadin rashin gaskiya yau ya sa muna shan wahala mu duba yadda kasar mu ya shiga a Najeriya yau irin yadda ake kame mutane wayanda ake ta kama su mutane wayanda sun ki su yi adalci a rayuwarsu da sun yi adalci da kila ba iske su da irin wannan matsifa ba abu na biyu nake so mu gane ayan yace Bilatus ya san cewa Yesu bai da laifi malam mai tsararo corona idan an sa ka ko an kai ka gaban hukuma hukuma zai iya cewa kai baka da laifi ka dubi rayuwanka da kyau ka dubi da kake zama da mutanenka da makwabtanka ka dubi iyalanka iyalanka za su iya tsaye da kai baka da laifi wani lokaci ba za mu iya tsaye da kanmu ba ma balle ma iyalan mu sai da mu billanta a ce a makwabtan sai da mu wani lokaci ana tsoro mu domin irin halayar mu amma ina so in jawo mu da wannan lokaci da cewa idan mun san gaskiya mu tsaya kan gaskiya sa'an mu yi adalci a kowane lokaci kada mu yadda wai domin rinjayen mutane wai domin mutane suna iwu Ryan ya ce an matsa masa lamba da aka matsa masa lamba sai ya ce to na yarda muku ku yi abin da kuke so bari in gaya maka wani lokaci muryan mutane in baka yi hankali ba a matsayin ka shugaba za su kai ka rami su zaifar da kai kowane shugaba ya kamata ya hankali idan kana bin muryan mutane wani lokaci waɗansu suna gulma ne su tattaro karya su zo su hana maka sai kai ka ɗauki ka yi hukunci akan karyan kafin kakara yi rigaya an rataye maka bari in gaya muku idan ka karanta littafin mata a mata sura 27 abinda ayan ya ce bilatus ya ɗauko ruwa sai ya wani wanke hannunsa ce da yake bai samu tunar laifi ba amma ni na wanke hannuna laifi mutumin din bari ya zauna a kanku amma ku ji abin da mutane suka faɗa a da biyar sai duk jama'a suka amsa suka ce alhakin jininsa yana wuyan mu da ya'yanmu alhakin jini mutum mara laifi mutum da ke aikata adalci mutum da ke yin gaskiya mutum da ke yin daidai amma sun ce yana bisa hannunmu tambayan shine na tambayi kaina na ce bilatus nan me zaka wanke hannunka kuma aya 26 ya ce sa'an nan ya tsaka. shigar musu da barabas bayan yi wa yesu bulala a ce yau ma waɗansu shugabanni haka suke yi suna ɗauka waɗanda wani ba su laifi sai su hukunta su su yi musu bulala waɗansu alkalai ma suna karɓar cin hanci eh, kuma su hukunta wanda yake da gaskiya amma su bar mai laifi yau ma da mutane da yawa cikin kurkuku ba domin sun yi laifi ne waɗansu na wurin domin tsari da aka yi musu ne kawai amma an ki a tsaya akan gaskiya an ki a yi musu adalci domin kila su talakawa ne domin kila ba su yan uwa domin kila ba su makwabta amma ina so in kira duk wanda Allah ya ɗora shi ya tsanya shi ya zama shugaba ko zagora ya yi kokari ya yi aikin adalci a rayuwarsa amma domin yau an kiyaye adalci a ƙasa muna samun wahala muna samu damuwa kullum ana magana hargici a nan kungiya wani kungiya can duka wayan abin da yake kawo wannan rashin adalci ne a ƙarshe ina so son yi magana da cewa a kowane lokacin za mu yi tafiya bari mu zama mutanen haske a samu da halinmu a samu da ayyukanmu shine zai sa mu zama mutanen addini in ba haka ba babu addini da zai iya zama karbabu a gun Allah idan bamu da ayyuka masu kyau Allah yana duban halayen mutum ne yana duban ayyukan ka ne amma Allah baya duban yawan durkutsawa ko ruku'u da kake masa kullum amma yana duban yawa irin halin da kake yi da yadda kake yin sa domin zuciyarka Allah ya tsani ubangijin Allah ya tsama albarka a wannan lokaci da muke tsararon sa amin Abin da lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau, sai kuma mako mai zuwa idan madaukakin sarki ya nuna mana ku je mu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Reverend Maxwell Iliya Kure, sakataren ekuwa DCC na Jimeta Yola, da kuma wakilin Masanusa Adamu da ya taimaka wajen ganin nasarar shirin sai kuma ciwon girma da ta daidaita sautin shirin alheri ke cewa bari salama Allah Uba da zumuntar ruhu mai tsarki su kasance tare da mu daga yanzu da har abadin abada. Shalom. To masu sauraro kafin mu karkare shirin namu ga Usman Kabara ya komo dauke da labarin duniya ma takaici. An sake samun barkewar barin wuta a babban birnin Sudan ta kudu biyo bayan rikicin da aka shafa kwanaki ana yinsa da 'yan adawa wanda ya yi sanadiyar kashe mutane fiye da ɗari. shaidu juba sun ce jiya lahadi harbe-harben ya watsu a bangarori da dama a birnin a musarautar da aka yi tsakanin 'yan tawaye da jami'an tsaron gwamnati shugaban amurka barack obama na ta kokarin eh, bawa amurkawa kwarin gwiwa game da kaduwar da suka yi na harbin wasu amurka bakaken fata guda biyu da kuma buɗe wuta da aka yi aka kashe 'yan sanda guda biyar a birnin dallas da ke jihar texas na kwantan ɓaunar da wani bakar fata ya yi lokacin zanga-zangar lumana a birnin na dallas inda ya kashe 'yan sanda guda biyar ya kuma jikkata guda bakwai iyalan ba amurkiyan nan ma'aikaciyar jaridar sunday times of london mary colvin sun shigar da kara akan gwamnatin syria inda suke kukan cewa gwamnatin ta yi ne don ta fake ta kuma ta kashe ta a shekarar 2012 inda ta kashe ta tare da wani remy Ochlik. a jiya lahadi 'yan jam'iyyar adawa na labour a australia suka dauki cewa sun sha kayi a zaben da ya gabata shahararriyar ba'amurkiyar nan serena williams ta sake lashe wimbledon karo na bakwai To a gaida Usmanu masu sauraro da takardattun labaran nan muka zo ga karshen shirma wannan lokaci ana iya ci gaba da sauraron mu yanzu haka a rediyon mu na matasa na wayoyin hannu wato dandalin voa.com gobe da safe kuma idan Allah ya kai mu da karfe 6 agogon Najeriya kenan za mu sake fitowa ta akwatunan rediyon ku yanzu a madadin shi Usman Kabara da Theon wadda ta kula da ɗakin mu na watsa shirye-shirye har ma da injiniyan mu a wannan yammacin Ibrahim Alfa Ahmed ne ke cewa a huta lafiya.